radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على محمد صلى الله عليه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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu sai a gyar zama domin a ji shirin nan na kokun sa tare da abdullahi salihu katsina jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 23 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 29 ga watan jama'a sani na shekara 1444 hijira kamariya masu harkokin san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan janairun shekara ta 1950 majalisar dokokin isra'ila kenneth ta samar da kuduri wanda ya amince da birnin kudus a matsayin cibiyar gwamnatin isra'ila wannan ya uku ne shekaru biyu da kafar haramtaccen kasar isra'ila a palestino sai da gwamnatin isra'ila ta kasa samun amincewar kasashen duniya kan samar da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin kudus daga tel aviv masu kun san cewa shekaru 104 da sa gabata a ranar irin ta yau 23 ga watan janairun shekarar ta 1919 benito mussolini na kasar italiya ya kafa jam'iyyar fashe manufofin jam'iyyar dai su ne dawo da tsohuwar daular rome magoya bayan jam'iyyar sun shahara da saka bakaken kaya sannan kuma suka kwace iko da birnin rom fadar mulkin italiya a cikin watan oktoban shekara ta 1922 da da biyu hakan ya baiwa musulini damar zama prime minister kasar italiya tun daga lokacin ne dai ya fara yada manufofin jam'iyyarsa wadda ke nufin kafa mulkin kama karya a kasar tare da haramtawa al'ummar kasar wani yanci a cikin harkokinsa na rayuwa da siyasa a lokacin yakin duniya na biyu musulini ya taimaka ma adolf hitler na kasar jamus wajen yakar wasu daga cikin kasashen turai amma bayan yakin duniya na biyu wanda adolf hitler ya sha kashi a hannun sojin tarayyar soviet da kuma dakarun kawance masu ra'ayin kishin kasa italiya sun kame musulini kuma su haka shi da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 44 haka gabata a rana irin ta bayan da dawowar marigayi imam kumeni daga birnin farisa na kasar faransa zuwa birnin tehran ta yadu firaministan kasar iran na lokacin shakur bakhtiyar ya bada umarnin rufe dukkanin tashoshin saukar jiragen sama na kasar iran domin hana shigowarsa a kasar saboda masanin da yake da ita cewa idan ya dawo kasar mulkin mulkinsa kenan to sai wannan matakin ya fusata mutanen kasar iran wanda ya kai ga manyan malamai waɗanda suka haɗa da ayatollah mutahari da ayatollah dr bht suka fara wani zaman dirshan domin nuna rashin amincewa da wani mataki a cikin masallacin jami'ar tehran wani halin ya ci gaba har suka tilasta tilastawa firaministan iran na wani lokaci bude filayen sauka da tashin jiragen sama domin tarbar imam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 ga labaran duniya farko muhimman kanin su. ministan harkokin wajen kasar iran ya ci da cin zarafin alkur'ani mai tsarki a kasar sweden kasashen brazil da argentina su bunƙasa takardar kuɗi ta bai ɗaya don rage dogaro da dala sabuwar ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a najeriya kano ta zaɓi sabbin shugabanni yanzu kuma ga labaran bi da bi ministan harkokin wajen kasar iran ya yi da cin zarafin alkur'ani mai tsarki a kasar sweden amir hussein abdullahian ministan harkokin wajen kasar iran ya yi da cin zarafin alkur'ani mai tsarki da aka yi a kasar sweden da kuma yada kalaman cin zarafin ababe masu tsarki na musulunci da ake yawan yi a kasar da yake mayar da martani a cikin wani sako da ya aike da shi a shafinsa na twitter game da cin zarafin alkur'ani mai girma da aka yi abdullahiyan ya ce yana fatan keta hurumin ababen girmamawa masu tsarki na musulunci da cin zarafin addinin musulunci da sunan haƙƙin furta albarkacin baki ba zai zama ruwan dare game duniya ba a ƙasashen turai da suke kirarin kare haƙƙin ɗan adam ko a kwanaki biyu suka gabata shi ma kayakin makasamakin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya tir da wannan mummunan aiki ya ce abin takaici ne har yanzu akwai wasu gwamnatoci a kasashen turai da suke ba dama ga masu tsoron ra'ayi ci gaba da cin zarafin abai masu tsarki na musulunci wanda hakan sabanin ikirarin da suke yi ne na kare haƙƙin bil'adama ƙasashen brazil da argentina za su bunƙasa takardar kuɗi ta bai ɗaya don rage dogaro da dala ƙasashen brazil da argentina sun ɗaura ɗamarar inganta tattalin arzikin ƙasashensu ta hanyar haɓaka takardar kuɗi ta bai ɗaya kamar yadda shugabannin kasashen luis inacio lula da silva da kuma na argentina alberto fernandez suka bayyana a wata takarda haɗin gwiwa da suka fitar wannan yana zuwa ne bayan da jaridar financial times ta buga rahoton cewa a wannan makon ne kasashe makauta za su sanar da shirye-shiryen da suke yi na bunkasa takardar kuɗi tsakaninsu da mu rage yawan dogaro da kuɗin dalar amurka kuma ana sa ran tattaunawa kan sabon shirin a taron da za a yi a wannan makon wanda zai mayar da hankali kan batun amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya a tsakanin su wanda ake ganin hakan zai taimaka wajen ƙara bunƙasar arzikin ƙasashen yankin da kuma rage dogaro dalar amurka idan ana iya tunawa wasu gaggan 'yan siyasan kasashen biyu sun tattauna kan wannan batutun a shekara ta 2019 amma lamarin ya gamu da cikas to daga babban bankin ƙasar brazil idan dai shirin ya tabbata to zai yadu zuwa sauran kasashen latin amurka to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tahiran. ministan gidaje na isra'ila ya buƙaci a rusa ɗaruruwan gidajen falastinawa rotani sun bayyana cewa wani ministan isra'ila mai tsawon ra'ayi ya umurci a ci gaba da kai hare-hare kan falastinawa a yankunan da isra'ila ta mamaye a lokacin da take ci gaba da mamaye wasu sabbin yankunan Ridstock, ministan gidaje a gwamnatin Isra'ila ya yi kirarin cewa wasu gidajen da aka gina duk da amincewar gwamnatin kwarya a cin gashin kai ta Falastini ne an gina su ne a filayen da suke mallaki na Yahudawa. Ya ce gidajen da aka gina an yi su ne ba tare da izini ba don haka ministan tsaro na Isra'ila Yov Galant da ya rusa dukkan gidajen da ke wajen baki daya a kowane lokaci isra'ila tana rusa gidajen Falasinawa a yankunan ta mamaye a gabar macin kogin jordan da gabashin birnin kudus da zargin cewa an gina su ne ba tare da abin da ta kira izini ba wanda abu ne mai matukar wahala a samu izinin kimanin kashi 75 cikin ɗari na takardun izinin neman gina gidaje da farin suke gabatarwa ana yin watsi da su ne saboda yahuda dubu ɗari shida ne ke zaune a matsugunan an shara wuri zauna guda ɗari biyu da talatin da aka gina tun a shekara ta dubu ɗari tara sittin da bakwai a yankunan falisɗiya da isra'ila ta mamaye matakin da masar ɗinkin duniya ta ce haramtacce ne inda ta buƙaci a rusa gidajen To da ƙarshe za ku cewa sabuwar ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a Najeriya Kano ta zaɓi sabbin shugabanni. Rahotanni sun bayyana cewa sabuwar kungiyar malaman jami'ai ta ƙasa a Najeriya Kano ta sanar da zaben sabbin shugabanninta inda aka zaɓi shugaba da mataimakinsa a taron da masarar zartarwa ta ƙungiyar ta gudanar. Ƙungiyar da ta ɓalle daga babbar uwar ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU an yi mata rajista ne a hukumance a watan Oktoban shekara ta 2022 da ta wuce kuma an miƙa mata takardar shaidar amincewa da rajistar a watan janairun shekara ta 2023 da muke ciki kuma an zaɓi niyi sammonu a matsayin shugabanta sai kuma abdulhamid salawu a matsayin mataimaki. An kaddamar da sabbin mambobin kungiyar ta Kano ne a gaban wakilin ministan kwadago da samar da ayyukan yi na ƙasa a Najeriya wato Chris Ingige a tare da misal zartarwa ta kungiyar ta gudanar a jami'ar Wafemi Owolo da ke Ile Ife a ranar Asabar da ta gabata. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. to har ila yau dai muna tare da aminu ibrahim kyawa da zai gabatar da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da cin sa mai muku kiɗe-kiɗe aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. To a shirin namu ya gace muku Muhammad Rida Muhammad Munfarid ne domin ji irin waka da ya ta mana a cikin shirin namu da fatan masu saurari su kaga da kunnuwa domin jin cikakkiyar wakar. farid a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu aure sun gamsu kuma ta kayatar da su a nan zan jan linzamin shirin ga lokacin da aka ta ɗiba mana ya kawo jiki sai a tarbe mu a shiri na gaba mun jin mu ɗauke da wata sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.

endate y se irán de la te irán de la Ishkata y yanda, nagenda. Ishkata y yanzu kuma ga shirin nan na labarun wasanni tare da Aminu Ibrahim Kyawa. Bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim matasa da sauran masu sha'ar wasanni na motsa jiki assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku man labaran wasanni da suka fi gashin nahiyar Afirka nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sauran sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. madalla yanzu bar mu shiga cikin kwarar shirin yanzu aka dai tafiya ta nisa a cewar gasar kwallon kwacin kofin afirka da ake yi da kasar algeria ke ɗaukar bakunci gasar da aka fara a ranar 13 ga watan janairun shekarar da muke ciki ana sa ran kammalawa a ranar 4 ga watan fabrairu na wannan shekara ta 2023 ƙasashe 18 ne suka halarci wannan gasar ga kuma an daga cikin makin da kowace ƙasa ta samu ya zuwa yanzu ita dai kasar algeria mai masaukin baki ita ce akan gaba da maki tara a saman tebur a rukunin a sai kuma Mozambique ke bi mata da maki hudu a matsayin ta biyu. A rukunin biyu kuwa kasar Senegal ce ke kan gaba da maki shida a saman tebur sai kuma Ivory Coast da maki hudu a matsayin ta biyu. Kasar Madagascar ita ce ja gaba a rukunin C da maki shida a saman tebur sai kuma Ghana da maki uku a matsayin ta biyu. a rukunin D kuwa Angola ce da maki biyu sai Mali da maki ɗaya a matsayin ta biyu sai kuma kamaru da maki uku a rukunin e sai nijar da maki ɗaya a matsayin ta biyu wasan da suka rage a buga yanzu a yau litinin kasar ghana ta hallasa morocco da ci biyu da uku da babu sai kuma za a buga tsakanin sudan da madagascar a gobe talata kuma a buga tsakanin mauritania da mali sai kuma niger da kamaru a ranar juma'a kuma a kece rayin tsakanin algeria da ivory coast tsohon dan wasan kwallon kafa na afirka kuma shugaban kasar liberia george weah ya nuna goyon bayansa na bukatar a bawa kasar Morocco nauyin karbar bakuncin gasar kwallon kafa kasar Morocco nauyin karbar bakuncin gasar kwallon kwacin kofin nahiyar Afirka a shekara ta 2025 inda rai da lafiya. George Weah shine dan wasan da ya taba ɗauke kyautar nan ta Ballon d'Or da aka bashi a matsayin dan wasan da ya fi iya taka leda a nahiyar Afirka. ya fito fili ya nuna goyon bayansa ɗari bisa ɗari na ba ƙasar Morocco wannan dama da ta kai matakin kusa na ƙarshe a gasar kofin duniya da a kammala a watan da ya gabata. kasashen benin da najeriya suna daga cikin kasashen da suke neman a basu wannan damar na mai gurbin kasar gini domin shirya gasar kwallon kafin kofin nahiyar afirka a shekara ta biyar. a wannan watan ne masu bincike na kungiyar tarayyar afirka na kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka za su ziyarci waɗannan kasashe da ke neman a basu wannan dama a wannan watan. idan muka leka yankin asiya kuma za mu yada zango a kasar iran a mako na 17 da gasar kwallon kafa cin kofin firimiya na kasar iran a ranar alhamis mai zuwa 26 ga watan janairu za a kece reni tsakanin kungiyar kwallon kafa ta istiklal da kuma malavan sai kuma saji mazandaran ta buga da sefahan ita ku a ran juma'a 27 ga wata kuma za a kara tsakanin aluminium iraq da sanatin nafta abadan sai kuma a buga tsakanin zubahan da tarakto sai kuma pekan ta kara da miss kerman gulgahar sijjan za ta kara da miss sanjani sai kuma nafsu masu suleiman ta kara da habadar ita kuwa fulat ta ke ci raini da police yanzu haka dai police ce a kan gaba da maki 35 a saman tebur sai kuma sefahan da maki 30 a matsayin ta biyu sai kuma galgahar sirjan a matsayin ta uku da maki 29 ga mu gargare shirin barami da zango a nahiyar turai inda za ku cewa akwai dan wasan tsakiyar west ham zai iya wato zuwa arsenal a ƙarshen kaka duk da chelsea da manchester united za su shiga sahun masu neman dan wasan na ingila shugabannin kungiyar kwallon kafa ta everton sun tattauna kan makomar kocin kungiyar frank lampard har ma da batun wanda zai maye gurbin tsohon dan wasan tsakiyar ingila kocin tottenham antonio conte ya ce bai shirya yanke hukunci kan ci gaba da zama a kungiyar ba har yanzu duk da gabata masa da bukatar da aka yi na ya ci gaba da zama a kungiyar manchester city ta doke welham da ci uku da babu a wasan mako na 21 da suka buga a gasar premier league da suka kara a jiya lahadi a etihad elin haaland shine ci dukan kwallayen a wasan wanda ya fara cin ta farko saura minti biyar a yi hutu a je hutun rabin lokaci bayan da suka koma zagaye na biyu kuma dan wasan ya kara ta biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida sannan ya zura ta uku a raga bayan minti hamsin da biyar minti hudu kenan tsakaninta da na biyu karon na hudu kenan da halan ya zura kwallaye har guda uku a raga a gasar premier league a kakar nan kafin mu karkare shirin bari mu ka muku kaɗan daga cikin sakamakon wasan da aka buga a wato gasar la liga ta spaniya inda a jiya asabar inda a ranar asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta duk inda a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta buge getafe da ci daya da babu sai kuma atletico balbao ta sha kashi a hannun real madrid da ci biyu da babu sai federal ta doke girona da ci daya da babu elece kuma ta yi kunnen doki da osasuna ɗaya da ɗaya to yanzu dai barcelona ita ce akan gaba da maki 44 a saman tebur sai kuma real madrid ke yi mata da maki 41 a matsayin ta biyu real sociedad ita ce ke da maki 38 a matsayin ta uku to masu laifin daɗi karewa gan lokacin aka ɗiran shirin ya kawo jiki zan jalis zamu shirin a nan amma a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da sa'a ɗan labara amma kafin nan amma adin wani sallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. masu sauraro da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma can da marice idan mai doka kai mu sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh